Senhor, meu الذي أعطى عليك صلاة الله وتشمل أصحاب النبي وعالم زمان لساني ذكرك I'm gonna make you mine. وابتك يا على تبتدل عملا فصلح النائل والعقارب لنفسك رمضان المرض والمتتابه لأن سبتار وغير المحارب فلم تكن إلا إلى الأي وحده كفاك سنائك وجمع مكارم إلى مجد والحمد لله وحده وصلى عليك الله متى عجبا كما لله وبيه مربنا ماليا biyar na ga wayo amma ɗari biyar da ashirin da biyar ne Eh, na'am na'am masallaci ba za a tsayar da shi kawai a gurin da za a zo a ɗauki a yi sallah a huce ba kamil aikin Allah ina daga cikin tsarin wannan masallaci za a kula da salloli guda biyar asba a zahar la'asar magariba isha'i kuma za mu ƙaddamar muku da liman a na wannan masallaci da kuma na ibinsa bayan gabatar da salloli guda biyar a wannan masallaci kuma a wannan zawiya kamar yadda aka sani wazifa zikirin juma'a zai ringa tafiya sannan kuma akwai karatu section guda biyu akwai mahaula amiya wato adult education cewa ba a samu karatu da ƙuruciya sosai da ake so ba sai yanzu ne aka samu farada da girma ya zo za a ware lokaci na ɗaukan karatun manya za a ware kuma lokacin ɗaukan karatu na yara ƙanana a wannan masallaci idan an gama za a yi printed ɗin syllabus da manhaj timetable da lokuta da za a ringa ɗaukan karantarwar wannan masallaci zai ajiye wani lokaci wanda za a ringa taruwa ana yin madalsi ana tattauna afdalul ilm ilmul hal idan wani abu ya turo kai menene fahimtar musulunci da karantarwarsa game da wannan abin da ya shigo wa al'umma za a zauna a warware shi a yanzu lokaci ne da za a yi addu'a ga waɗanda aka fara yawa addu'a suka amsa kiran Allah da manzansa suka zo suka raya wannan guri a wannan lokaci da mafi nauyin ibada shine zikiri abdul ma qultuhu ana wannan biyu na qabli la ilaha illallah. allah ya saka mana da alkhairi wanda muka bar harkokinmu saboda shi shine Allah Allah ya tubanci lamarinmu albarka annabi da alkur'ani sannan kuma ga waɗanda kuma suka amsa kira ya ayyuhal na amanu an fi anfiqu mimma razaqnakum min ƙabli, an yi wa yawmun la bay'un fihi wala hullatun wala shifa'a ubangiji ya yi kira zuwa in infaki da mutane sun san ma'anar faɗi, wani mutum ya taɓa zuwa ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam mutane ne guda biyu wannan ya fita tun safe ya tafi neman gominsa da abin da zai kare mutuncinsa ta fuskar halali ya dawo gida abin da ya samu aka ɗan markaɗa gurasa ya samu wanda za su ci kuma ya fitar da wani ya ciyar da yatiman za ba, au miskinan za mataraba shi ko wannan bai wahalar da kansa da rana ba amma da daddare ya tashi ya ringa na bulbuli na bulbuli na bulbuli har asuba shi ko wannan ya fita tun safi haddare yana ta faman kwadago ya yi abinci ya ci ya kuma ba wani cikin ya ci amma saboda gajiya da ƙyar aka shi mai da wuturi ma bacci ya shara kawai idan aka zo wajen bayyana lajen ciyarwa da lajen na nan wane ne ya fi morewa wallahi annabi ya nuna cewa ciyarwa saboda Allah ladanta yana fin ladan nafila ɗari ka gani abinda Allah yake so kawai a nan inda rikici yake an fi min ba bati ma kasabtum a nan wahalar ta dire abu guda biyu ɗaya baki-baki ɗaya kuma baki baƙi baki-baki shine wanda hanyar da aka samu ruru ga shi nan dai amma da aka zo ana aikin ibada sai ka fito da su kai ma ka watsa to abin baki-baki ne gaskiya amma wanda ya fito ruru ya samu kuma ya kashe ta ruru to baki kirin kenan saboda haka da ai baki baki wul baki kirin har ai dan ba ba da ma ai dan baki bakin da yawa a samu sauki amma abin da aka fi so ranar la zalu Kadama, abdin hatta yus'al an arba' a ciki hadda da kuɗinka ta ina ka samu ta wata hanya ka kashe a duba a ga ta inda ka samu kayi furi ta inda ka kashe kayi furi to wannan bakin bakin e eh, udhulu ha bi salamin Allah ya mana katari bilisanil ubudiyyati wal imtiqari a ƙarƙashin ɗaga hannun ibtihali da iƙirabi ilallahi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 a gurin Allah babban dukiya shine naira da ta fito da guminka ita Allah yake fara a attending sannan a duba miliyan ɗayan da aka bayar wanda kuma akwai magana wajen da aka samo shi gaskiya Allah yana daraja ko da kwabo ɗaya ne na guminka kamar kuma yadda ake daraja abin da duk aka ciyar fi sabilillahi amma mafi kyau a bi ta hanya ta kamala a samu sannan a baiwa Allah ubangiji annabi ya gaya mana baya karɓa abu sai ban, don haka bayan Allah a kula da wannan abin da ka san baka gane masa baka ajiye kan bukatu na duniya abin da ka san ka gane masa ka ajiye shi don bukatu da ya shafi janibin ubangiji wannan shine a yanzu ba da ɓata lokaci ba za mu gabatar da liman da masa'uliyar masallacin nan tsaye da ibada a cikinta yana wuyansa za mu gabatar da na'ibinsa sannan daga baya za mu fitar da sunayen maluman da za su jibanci karantar da dattijai da kuma matasa da za su shiga jibanci karantar da yara matasa Allahu akbar limami babban limami wanda aka danka harkokin tafiyar da ibada da gudanar da ita a wannan masallaci shine ne الأستاذ وندا نكي مسلقني دا المغربي محمد أبو بكر ميشدة أبو بكر محمد ميشدة كتاجي daga halarar imamu إمام imamu al-fadiyya daga nan mashayarsa ta farko ta faro wallahi a rauda shehu tijjani abul abbas a morocco a nan ya dire ina mumin? Na daga cikin bismillah ka fito gana ka tsaya ka miƙe tsaye a ganka su ne wanda suka haska mana birin da diwa ne ɗazu kuma mashayarsa a faidiyya take kuma a yanzu haka yana ɗiban ƙarin madadi ta fuskar cika salaka na iliminsa a ƙarƙashin jagoranci da kulawa da karantarwa na'ibi muhammadu mustapha imam muktar saboda haka muna fatan wannan masallaci lallai ya samu liman kuma ya samu na'ibi a shirye suke kuma da su ɗauki nauyin ilmantarwa a ciki gwargwadon iko waɗannan sun ba da kawunansu ga wannan aiki babba lallai kun kyauta a zamanin da an muna neman matasa suna can wajen takwado ko takwado ake kira ne ana can a iya hot ta mai magana wani ba ce ina ina son ya bayanin iyafot sai sunan iyafot ɗin yake yace kai inda jirgin sama yake jagora da tsayu ne saboda ya manta ma sunan iyafot ɗin inda jirgi ga jagora ga tsayu ne haka ce an gane iyafot ita ita fa to Allah ya saka muku da alhairi Allah ya iya mana kuma ya karɓi duk abin da za mu yi mu yi a cikin ihlasi wa'annan jagorori da suka tsaya kan wannan masallaci ba sai na ce ku yi abin da ya kamata a wa'annan da suna da iyalai kuma suka zubar da komai don su riƙe wannan amana kuma ku yi ƙoƙari ku riƙa musu ku tallafa musu ba za mu ce da ku ga abin da za ku yi ba amma a bisa madarar ihsan mun sani karantar wadda shahinan mu suka yi mana la tattakhiz ajran ala fi'li da'atin eh, eh, salatin imamatin azanin imamatin wata ta'limi sibiyatin amma waɗanda aka tsaya za a yi wa ya kamata ba sai an magana ba su ma su yi nazari hanji ne a cikinsu kuma iyalai ne da su mu musu abin da zai karfafa musu gwiwa Allah ya iya mana Allahumma salli ala يا خيرة الله افني عند مولاك وأد أني ديوني واتلق ياك ويسر المؤنة الآفين مصددنا في الأمور وأرجو فضل مولاك إني تداينت للإخوان سفوتنا عليك لا نالني أجر بأولياك إن قضيت ديوني أدنني سندي أن التحمل وردد كيد عاداك فأبدو بكم هم ذو أسب وذو انتقار وذل وهوى فاكه فأبدو بكم برهام ذو أسف وذو انتقار وذل وهو قد جاك ما بين منتقد ومكرم وعدو شامت وهموم وهو وفاك أجس يا دوس يا قيس الأنام أجس أبدا تنازعه الهوال من ذاك أزكى صلاة وتسليم الإله عليك يا قياسي وإني الدهر أهواك اللهم صل على

za su yi addu'a sai shehin wannan zama ya rufe akwai mu guda biyu akwai malam ma'azu akwai ustaz ja'far idan suka yi mana addu'a amma يا سيد أول ne fa kuka riƙe masallacin nan har ya kawo yanzu da shi ya san awal da malam magaji ba za mu manta da ƙoƙarin da kuka bayar ba wajen kula da masallacin nan sannan kuma masallacin yana da masauki amma na baƙi ba notan gari ba ne amma duk wani baƙo babba da ya zo ana ka ya iya dacewa da gurin saukan ya cika da baƙi to ko manyan masu masaukan baƙi kullum baƙi dare da rana kowa ya san halar shafi'iyya idan aka dace guri ya cunkushe ko a iya tuntubar wannan guri akwai gurin ba bako da za a sauke bako irin masu zuwa su wuce sannan don allah don annabi akwai abin da hidimar sauke baki take bukata yanzu misali ni na iya bako ko shi malam ulman ya iya bako ya kawo shi ya sauke ko ma baki to kada a ce wai a bar shehu malam ulman da bakin shi zai ɗauki nauyin ce masu ya kamata a samu wasu bayan allah su kuma suna nan su tambayi duk da ka kawo baki to su kuma kawo abincin su kuma nasu tabarru'in kenan eh da kun ji labarin an yi wani bako to haƙinku ne ku ciyarwa kada a ce a bar shahinnan da suke da baƙin su za su ta kuma wahala da su wannan shine abin da muke so a ƙara fahimta yanzu muna son daru a yi addu'a